أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد أنقوى وإن سكي سورا رمو لكما كلموا عليه دي wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yanzu da nake magana muna sha ɗaya ne ga watan rabi'u Sani. hijira ta babba ɗan babba farin jaka da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1442 wanda ya daidai da 26 ga watan Sha ɗaya shekara 2020 ƙarƙashin wannan mu'assasa wannan makaranta inda muke gabatar da karatu wannan ita ce halka ta uku cikin littafin da muka fara jiya tambihu ulil albab na babban malami wato sheik malam abi abdurrahman habib ahmad jibril a mutane su haƙuri ba mu fara karatu da wuri ba ita nan ba matsala ko wancan saboda na ganin yaƙi a wannan ita ce halka ta uku kamar yadda masu saurare za su iya kallon mu akwai abubuwa kamar haka kamar yadda 'yan uwa suka sani a idan ƙarshen wata yi mana muna ashirin da shida muna tunatar da mutane alƙawuran da suka ɗauka kuma muna wa mutane fatan alheri Allah maɗaukakin sarki ya bada. lada ga dukkan wanda suke ba da wannan gudunmawa ɗin a asusun da ya kamata abin nan ne sifili sifili biyu bakwai uku uku biyu tara ɗaya takwas sannan akan namba ɗin ne wannan suna a sahabatul kiram sunan banki stanbic ibtc sannan akwai nambobin waya da ya kamata a tuntuɓa akwai sifili wato a takwas sufuli biyu uku biyu takwas takwas sufuli shida tara sannan akwai sufuli takwas sufuli uku sufuli tara bakwai biyar biyu tara biyu sannan akwai sufuli takwas sufuli shida biyar bakwai ɗaya takwas shida sai bakwai sufuli sannan akwai sufuli takwas sufuli uku bakwai takwas uku tara hudu biyar sufuli wanda suke wajen Najeriya daga ƙasar Nijar za su iya tuntuɓin wannan lambar waya tara shida tara bakwai uku sufuli shida shida wanda suke ƙasar Ghana za su iya tuntuɓin wannan lambar wayan sufuli biyu hudu hudu hudu tara uku bakwai biyar hudu wanda suke Benin kwatano za su iya tuntuɓin wannan lambar wayan tara bakwai tara takwas sai tara biyu sufuli shida wanda suke togo za su iya tuntuɓin wannan namban wayan tara biyu tara a tara biyu a bakwai biyu bakwai biyu sai uku sufuli wanda suke kamaru za su tuntuɓi wannan namban wayan shida biyar sufuli tara bakwai shida tara sai shida sufuli kuma dukkan waɗannan nambobin wai da muka muka bayar duk wanda ya ba da saƙo ta hannunsu kamar ya ba mu saƙon ne mu da shi hannu da hannu wanda suke ƙasar kuma ainihin wato mali za su tuntuɓi wannan lambar wayan shi ne plus sai biyu biyu uku bakwai hudu bakwai hudu uku ɗaya biyar ɗaya wanda suke ƙasar gabon za su tuntuɓi wannan lambar wayan wato plus biyu hudu ɗaya sifili bakwai sifili shida takwas ɗaya hudu a ɗaya sufuri hudu wannan shi ne a mutane su haƙuri ba mu fara karatu da wuri ba yau wannan ya faru ne sakamakon turka-turka da muka ainihin wato tafi can kun san abubuwan ne wai da yawa mutuwa ta shigo kasuwa a Allah subhanahu wa ta'ala bai gushi ba yana ci gaba da bayyanar da gaskiya kuma dole gaskiya sai ta yi halinta wajen Allah ba zai kyala mutane akan abin da suke da'awa na imani ba sai ya bayyanar da cewa ga mutanen kirki ga kuma duna zalika wanda suka bibiyi shafin sarki zaki yau sun san abin da ya faru musamman daga bayan magariba a zuwa bayan isha'in nan sau da ka uwa kar su damu kar su ji komai karatu za mu ci gaba da yi da izinin Allah kuma dukkan wata aƙida da muka fahimci cewa tana da asasin da ya sabawa alƙur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan fahimtar wato mutanen kirki na farko dole ne mu fito mu yaƙi wannan aƙida ɗin ta hanyar da ya dace ba zagi babu cin mutunci ta fuskar dalili wanda duk kuma yake da abin da zai yi na zagi wannan kuma ku rabu da shi kamar yadda laraba suke ta fattiyuru ala ashkali ha ta ƙa'u kowane tsuntsu kukan gidansu yake wannan shi ne don haka wanda suka saurari sun ji abubuwan da suka faru kuma ina musu barka da zuwa eh, Allah subhanahu Allah ya maɗaukakin sarki ya sa mu dace wani lokacin ina faɗa ina cewa ko inda ba su san rikicin karatu ba wasu ba sa gane magana din da ke faɗa to Allah ya mu dace to ba mu fara littafi ba muqaddima ba daga rubuta sanarwa cewa za mu dawo mu ci gaba da karatu kawai aka hau hayaniya a gari malamin da ya rubuta littafin nan yana nan idan abin da ya faɗa kuskure ne ya ku je ku dadame shi ku gaban kuliya da shi shi kenan kawai ka gani yawwa karatu kan damu mu ci gaba da yi da izinin Allah ko mun gode ma Allah da ya kawo mu lokacin da wasu ke iya fitowa suna bayani duniya tana jin su cewa lallai fa akwai waliyan da sun fi wasu annabawa daraja muna gode ma Allah da wannan yake fita daga bakin su ba daga bakin mu yanzu ke jin wannan abin ba daga bakin su ake ji suna ganin sai ka tsaye da wancan da wannan din baya yi daga bakin su ake ji bari bari in duba wannan gani wanne daga bakin su ake ji yanzu ba daga bakin mu ake jin waɗannan ake duba yanzu Allah ta'ala ka shirye da mu to jiya mun ɗauko bayani akan bangon littafin da malin rubuta tambihu ulil albabi ala salasimin wa salasatin wa salasin qaulin min aqaidi abul abbas Ahmadu Tijjani wa atba'ihi maganganu uku, malam ya rubuta yayin da jiya maka kawo abin da ya shafi hankali da muhimmancin da hankali yake da shi a cikin ainihin wato alkur'ani wanda insha Allahu za mu ƙarasa wasu bayanai a ƙarƙashin wannan yana da kyau mutane su fahimci cewa akwai ni'imomin da asali ɗan adam ba shi da kowace gudunmawa da ya bayar wajen samu wasu. Allah subhanahu wa ta'ala kawai shi ya ga dama yi wa ɗan adam wannan ni'ima ɗin, wanda yana daga ciki yin ka mutum. Ni'ima ce da babu wata gudunmawa da ka ba Allah yi ka mutum, inda ya ga dama sai yi kaɗan tauri. Da ya yi kaɗan tauri watakila da tuni an manta an raƙwarƙwashe mutum a tukunya an yi gaba. mutunta ka da yayi maka ɗan adam shi yasa yake summa amatahu fa akbarahu idan ya kashe ka sai yasa ai maka kabari shi yasa ya summa amatahu sai fawo da fa'ut taqi wadda nan take ba a buƙatar ɓata lokaci da ka mutu ai maka kabari wanda za ku ga dukkan halittu da suke rayuwa a doron ƙasa Ɗan adam ne kawai yake da ƙimar da in ya mutu a je a buɗe ƙasa a rufe shi ko da ko ba musulmi bane amma yanzu wata dabba saniya duk kimarta ko zaki in kana kiwon shi ya mutu sai da ji aje nemo wani guri ko a wurga shi shikenan kawai to akwai ni'imomin da dan adam ba shi da wata gudunmawa da ya bayar wajen samu su wanda yana daga ciki bayan Allah ya yi ka mutum bai yi ka dabba ba ya yi ka musulmi bai yi ka kafiri ba sannan ya baka hankali bai yi ka mahaukaci ba wannan ni'ima ce babba shi yasa zamu ga Allah ta'ala yana ta faɗa a cikin Ƙur'ani, sai yace inna fi khalqis samawati wal ardi a cikin halittar sama da ƙasa wa ikhtilafil layli wan nahari da saɓanin dare da wuni wal Lati ta tajri fil bahri bima nasa da kwale-kwale wacce take amfanar da mutane wacce ake amfani da ita a cikin teku wa ma anzalallahu min as-sama'i min ma'in da abinda Allah ke saukarwa na ruwa daga sama fa ahya bihi al-ardha ba'da mawtiha ya rayar da ƙasa bayan ta mutu wa batta min kulli dabbatin sannan Allah subhanahu wata'ala ya da duk wata dabba da take tafiya a doron ƙasa wata tasrifir riyahi ga kuma abin da ya shafi jujjuya iska sannan iskan nan wasu sahabil musakhari da giragizai waɗanda aka ainihin wato hore su baina sama'i wal ardi tsakanin sama da ƙasa Allah sai ce la akwai abin lura amma ba ga kowa fa ba gama ta hankali su suke gane cewa lallai wani abu ainihin wato zai ainihin wato faru wannan shine abin da Allah subhanahu wata'ala ya faɗa cewa la ayatin liqaumin ya'qiluna akwai abin lura amma ga mutanen da suke da hankali su suke gane cewa wani abu zai faru shi yasa a bayan waɗannan abin da yi magana da su mutanen da wahayi ke sauka a zamanin annabi ya ce wa idza qila lahum muttabi'u idan kace ku zo ku bi ma anzalallahu abinda Allah ya saukar na hawaye na wahayi qalu sai su ce wa annabi bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana mu za mu bi abinda muka samu iyayen mu suna kai ne Allah ya ce a walau kana aba'uhum ko da iyayen nasu la ya'qiluna shay'an ba su da hankalin da suke kiyaye wani abu wala ya hataru kuma ba kan shari'a suke ba sai ya ce to wa masalul ladina kafaru ka masalul ladhi yantiqu bima la yasma'u illa du'a'an wa nida'a summun bukmun umyun fahum la ya'qiluna ba su da ainihin wato hankali in ji Allah subhanahu wa ta'ala sannan Allah ya ƙara faɗa cikin suratul ma'ida Ya ce wa idza nadaytum ila salati takhazuha huzwan wa la'iba in an kira su an ce su zo su sallah sai su rike addini ya zama masu izgili da ba'a sai Allah yake zalika bi allah qaumun la yaqilun wannan rashin hankali ne in ji Allah subhanahu wa ta'ala sannan Allah madaukakin sarki ya ƙara faɗa cewa ma ja'ala Allahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham walakin alladhina kafaru yaftaruna 'ala Allahi al wa aktsaruhum la ya'qilun mafi yawanci ba su da hankali ne inji Allah subhanahu wata'ala sannan Allah ya faɗa cewa inna sharrad dawabi inda Allah summul bukumul ladina la ya'qilun mafi sharrin waɗanda suke taka doron ƙasa wanda suka zamanto baibaye kurame wajen kin sauraron gaskiya Allah ya ci ba su da hankali Allah ya sake faɗawa annabi cewa minhum man yastami'una ilayka akwai wanda za su zo su saurare ka Allah ya ce afa anta tusmi usumma inda mutumin da yake kurma ne bai ji ka isa ka jiyar da shi walau kanu la luna. ko da sun kasance ainihin wato ba su da hankali sannan Allah madaukakin sarki ya ƙara faɗa cewa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi idnillahi wa yaj'alu ar-rijsa 'ala alladhina la yaqilun Allah madaukakin sarki ya ce ba wata rai da za ta mutu ko za ta yi imani sai da izinin Allah sannan Allah yake cewa yaji ar rijis, 'ala alladhina la yaqiluna sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara faɗa ya ce mana wa fil ardi qita'un mutajawiratun wa jannatun min a'na a ƙasashe akwai wasu gurare suna da makotaka da wasu ga gonaki na inabi wa zar'un ga shuke-shuke wa nakhilun ga dabinin sinwanu dabinan da ya zama dumbaji yayi nono ba gairi sinwani da wanda bai zama irin wannan yanayin ba sai Allah ya ce yusqa bima'in wahid ana shayar da su ruwa kwaya ɗaya ne amma wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fil ukul muna fifita sashi akan sashi wajen ci Allah ne kaɗai subhanahu wata'ala yake da iko ya saukar da ruwa daga sama kwaya ɗaya shi za a shayar da lemu da mangwara da ayaba da dukka wani ka shi da zaƙi wani da ɗaci wani ba zaƙi ba ɗaci wani tsaka-tsakiya shi yasa Allah yake yi sabi ma'in wahidin amma wani faddiru ba a da ha'ala ba a dinfil ukul shi yasa ya ce inna fi zalika lalle cikin wannan aikin da Allah subhanahu wa ta'ala yake yi sai ya ce akwai abin lura amma ba ga kowa ba ga mutanen da suke masu hankali ne su da su Allah yake sannan Allah madaukakin sarki ya ƙara faɗa mana cewa wa sakhkhara lakumul laila wan nahara Allah ya hore mana dare da wuni والشمس والقمر دلانا دوتا والنجوم مسخرات بأمري توراري ما أبا بنهولي واند أمرنا الله شيء إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون أتكن ونن أيكن دا الله يكي أكوي أبو اللورا أما قمتا لن سكي دا هنكلي إن جاء الله سبحانه وتعالى سوسكي قالت شوا للي أكوي أيكن الله sannan Allah ya ƙara faɗa ta wa min samaratin nakhiri والأعناب تتخذون منه سخرا ورزقا حسنا سيت إن في ذلك لآية لقوم da للي أتكن ونن أيكن abin كي أكوي أبو اللوراء أما suke da hankali. sannan Allah ya ƙara ce mana afalan mai siru fil ardi yanzu ba za ku tafiya a doron ƙasa ba fatakuna lahum qulubun ya zamanto kuna sai sabbaba muku shi su aka kawo fa'us sababiyya kuna da zuciyar da ya aqiluna biha aw adamin yasma'una biha shi yasa Allah yake fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur sannan Allah madaukakin sarki ya ƙara faɗawa annabi cewa am tahasabu anna aktharahum yasma'una aw ya'qilun sai ce inhum illa kal an'am bal hum adallu sabila kana tsammanin mafi yawancinsu suna ji ne ko suna da hankali shi Allah madaukakin sarki ya ce yace wala qad tarakna minha ayatan bayyinatan amma li qaumin luna, a suratul ankabut sanda ya yi maganan cewa inna munziluna ala ali hadhihi alqaryati rijzan min as-sama'i bima kanu yafsuqu mun saukar da munziluna mun masu saukarwa ne ga wancan garin azaba daga sama saboda abin da suka yi na fasikanci sai Allah ya ce to mun kyala garin ya zamanto aya in ji Allah subhanahu wata'ala ga mutanen wannan ainihin wato gari din sannan Allah maɗaukakin sarki ya ƙara faɗa yace wala in sa'altahum man nazzala min samai ma'an fa ahya bihi al-ardha min ba'di mawtiha la yaqulunna Allah Allah yace qul alhamdulillah bal aktharuhum la yaqilun kace godiya ta tabbata ga Allah inda zaka tambaye su wake, saukar da ruwa daga sama za su baka amsa za su ce maka Allah subhanahu wata'ala shi kadai yake yin wannan sai ce to kace godiya ta tabbata ga Allah amma mafi yawanci ba su da hankali ne sannan Allah ya ƙara faɗa ya ce wa min ayatihi yurikumul barqa khawfan wa yana daga cikin abin da ke nuna samuwar Allah nuna muku walƙiya kaufan wa tama'a don jin tsoron abin da ke gurin Allah na azaba da kwaɗayin abin da ke gurin Allah na rahama sannan wa yunazzilu minas sama'i ma'an ya saukar da ruwa daga sama فيحيي به الأرض da موتها إن في ذلك لآيات لقوم يأكلون a cikin wannan akwai abin lura amma ga mutane masu hankali in ji Allah sannan Allah maɗaukakin sarki ya ƙara cewa daraba lakum masalan min anfusikum hal lakum mimma malakat aymanukum min shuraka fi ma razaqnakum fa antum fihi sawa takhafunahum khafifatukum anfusakum kadhalika nufassilu al-ayati liqaumin ya'qiluna haka muke bayanin ayoyinmu amma ga mutane waɗanda suke masu hankali in ji Allah subhanahu wa ta'ala sannan Allah ya ƙara faɗa ya ce wa mannu mirhu! duk wanda muka rayar da shi rayuwa mai tsoro na kisu fil khalqi afala taqi afala yaqilu me yasa ba za su yi ainihin wato hankali ba sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara faɗa cewa amittakhadhu min dunillahi shufa'a shufa'a sai ce qul kanu la yamlikuna qul awalau kanu la yamlikuna shay'an wa la yaqilun ko da basu mallaki komai ba basu da ainihin wato hankali sannan Allah ya ƙara faɗa a suratul jasiya yace wa ikhtilafil layli wan nahari وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara faɗa a suratul hujirati yace innal ladina yunadunaka min wara'il hujurati aktharuhum la ya'qilun sannan Allah ya ƙara faɗa cewa la yuqatilunakum jami'an illa fi quran muhassanatin aw min wara'i jidu sai yace ba'asuhum bainahum shadid tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta dalika bi annahum qaumun la ya'qilun saboda mutane ne da ba su da hankali kaga yayin da Allah ya tabbatar da wasu hankali ya ce akwai abin lura ga ma'abuta hankali wasu ce ba su da hankali to kaga akwai matsala ƙwarin gasken gaske sako wanda yanzu ka gansa kamar suna da hankali amma wallahi bindin suke wayar alade a ran Allah ya samu da shi wannan aƙida ta cewa annabawa wali sun fi annaba za ka samu ba za ka taɓa samun wani mutumin turki ba a zamanin magabata wanda ya yadda da wannan aƙidan ya bauta ma Allah da ita duk wanda ma ya yadda da wannan aƙidar lokacin suke ba musulmi ba ne yanzu imamu tahawi da na kawo shi shi da kara ɗari uku da wani abu ya rasu duk dalili ya kama su sarihi suna na al-imamu ibn jarir tabari su usuli sunna na al-imamu ahmad duk da maganganun da suka yi nan akan cewa annabawan Allah sun fi duk wani mutum wanda ba annai ba saboda haka yanzu kana da zaɓi ko ka ɗauki aƙidar da take ganin annabawa su ne top wajen daraja ko ka ɗauko aƙidar wanda yake ganin ga wani wanda ba annabi ba amma ya fi annabi ainihin wato daraja wannan kuma matsalar ka ce ya rage naka amma mu dai dole mu faɗa abin da yake na ainihin wato daidai na daidai wannan shi ne don haka a ƙarƙashin wannan ne zamu ga cewa abubuwa da dama idan Allah subhanahu ta'ala ya faɗe su a ƙur'ani, sai ka je yana cewa dan a tunani wani kuma in ya tashi za ka ga tunanin da zai mara kyau ne shi yasa akwai mutumin da Allah ya ce hu fakkara wa Ka kaga sai da ya yi tunani sannan i kaddara abin da yi tunani mara kyau Allah ya ce faƙutila to tun da haka ne an tsine masa kai faƙaddar sun maƙutila kai faƙaddar shi wannan fakkara ɗin da yi tunani ya faɗi maganganun da ya ga dama maganganu ne ya faɗe su wanda ya ga dama wanda sun saba ma abin da yake na daidai ne shi yasa Allah yake hu fakkara wa qaddar Allah madaukakin sarki ya ƙara cewa ka ce kul inna ma a'idukum bi wahida ina muku wa'azi ne cewa ku haɗu akan kalma ɗaya ku bauta ma Allah kar ku haɗa shi da kowa an taqumu lillahi ku tsayi wajen bauta ma Allah shi kare kar ku haɗa shi da kowa masna idan kuna ku biyu wasu lasa ko kuna ku uku masana wato an taqumu lillahi masana wa furada kuna ku biyu ne ko kai kaɗai duk inda kake ka bauta ma Allah kakka haɗa shi da kowa sun mata tafakkaro sannan Allah yake ku yi tunani mana ma bi kun min jinna wannan abokin naku ba mahaukaci ba ne in huwa illa nazirul lakum bayna yadi azabin shadid yana muku gargadi ne cewa in ba ku yi imani da Allah ma akwai fa azaba mai radadi da za ta zo ta same ku Allah yake san sun mata tafakkaru sannan ku yi tunani kaga don mutumin da hankalinsa ya samu matsala to in zai yi tunani wallahi zaka samu tunanin da zai yi ba tunani mai kyau zai yi ba shi yasa Allah yake sun mata tafakkaru sannan Allah ya ƙara faɗa yin cewa adallah la yukhlifu Allah wa'adahu walakin aktharun nas la ya'lamu Allah ya yi alkawari kuma alkawarin Allah in yi gaskiya ne ba zai saba ba sai yake ya alamuna zahirin milal hayatin duniya kafare duk wani abu na rayuwar duniya na bayyana san san shi amma wa hum an al-akhirati hum ghafilun dangane da lahira sun kana sai yace awalam yatafakkaru fi anfusihim ma khalaqa samawati wal arda wama bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma wa inna kaseeran min an-nasi bi liqa'i rabbihim lakafiruna taka Allah ya ce awalam ya tafakkaru fi anfusihim me yasa ba za ku yi tunani akan kin kanku ba da abin da Allah subhanahu wata'ala ya halitta sai da hankali lafiya ne sannan za a yi tunani mai kyau a samu natija haka Allah ya faɗa ya ce wallazina kadzabu bi ayatina sanastajriduhum min haythu la ya'lamun sai ce wa umli lahum inna kaydi matin sai ce awalam tafakkaru, ma bi sahibihim min jinna in huwa illa nadhirun mubin Allah ya ce ba za su yi tunani ba abokin nan nasu ba mahukaci ba ne shi mai gargaɗi ne shi mai bayyana gargaɗinsa ga wanda ya bi Allah subhanahu wa ta'ala yana da ainihin wato makoma mai kyau sannan Allah maɗaukakin sarki ya ce yas'alunaka anil khamr wal maisir sai ya ce qul fihima ismun kabirun wa manafi'u lin nasi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madha yunfiqun sai ya ce qul al sai ce ka yi kazalika yubayyinu Allahu lakumul ayati la'allakum tatafakkaruna yana muku bayanin ayoyinsa ne dan ku yi tunani wanda kaga alakar hana shan giya da nuna cewa matsala ce da tunani suna da alaƙa. duk mutumin da ya riga ya sha kayan mai hankalinsa ya riga ya lalace to tunanin da zai yi ba tunani ba ne mai kyau haka Allah ya ƙara cewa a yawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhilin wa inabin هو أعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت سيتي كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون don ku yi إن in الله سبحانه وتعالى wa ta'ala. Sannan وأن ya ce wa la aqulu lakum indi khaza'inullah ban taba faɗa muku nasi a wajina taskar Allah take ba wala a'lamul ghaiba kuma ni ban taba ce muku na san gaibu ba wala aqulu lakum inni malakun kuma ni ban taba ce muku ni mala'ika bane in attabi'u illa ma yuha ilayya bana bin komai sai abinda aka yi min wahayi aka ce in bi Allah ya ce kul hal yastawi al-a'ma wal basir yanzu ana hada mai gani da makahu ai ba za su zama ɗaya ba Allah ya ce afala ta tafakkaru me yasa mutane ba za ku tunani ba ka duk wanda ya tsayu wajen da a kokarin sa ya alaƙanta mutane da Allah kai tsaye ba a tsaya biye biye ba ba zai zama daidai ba da wanda yake kokarin su ya alakanta mutane da wasu bayan Allah maimakon Allah sai sa har gaba da abada ba yadda za a yi da a wadda take ta gino akan alkur'ani da sunna wajen ƙarfin dalilinta ya zama ɗaya da da'awar da ta zo ta gina a kan son zuciya duk wanda ya zo ce maka sai ya kare kyawai annabawa ga wasu waliyi sun fi annabawa daraja ka san son zuciya ne kawai yawa son zuciya ne ƙarara kawai Allah ya kawo mu hawan mutsaɗin nan da annabi ya faɗa son zuciya da ake ma biyayya to shi muke gani yanzu ana yi sannan Allah ya karfaɗi wani mugun malami ya ce wata la'alaihim na ba'al ladai ka ba su labarin wannan da atina wa ayatina muka ba shi ayoyin mu kamin ha fa hushe tsano sai insula sai koma karatun daban alaga ta malam daban sai Allah ya yi mubalaga don ya nuna maka idan malami ya lalace duk abin da baka tunani zai yi inda ba lalacewar karatu bane da lalacewar malamai mutum ya fito karara bai kunyar Allah bai kunyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana kokarin wai sai ya gamsar da mutane cewa ga wasu mutane ba annabawa bane amma sun fi annabawa daraja sai sa Allah sai ce fa atba'ahu shaytanu sai shaydan ya dinga bin sa fa kana min al-garam sai daga cikin halakaku yawa shi sa shi Usman ke ce musu ulama usu'i ansaru shaytan miyagun malamai masu taimaka ma ainihin wato shaytan Allah ka ji ƙarshe Abdullahi da yake faɗa yake cewa wala tas'al an ashabid dalali ka sahibi naqatin asalin fasadi kar ma ka tambayi ma abuta bata kamar malam mai tagwa yace shine asalin duk bannar da aka yi ma addinin musulunci a dan kasar yace tawalla kibrahu bugudal ladinin fasara qudarahum wa hum ka'adi sai zaman to su ne shine quddaran su ne adawa to kuma yanzu haka muke tamama da quddarai da wasu adawa ne na gaskiya malam wani zo ya murɗe ce take ce ce a tafau ba haka bane shi yasa Allah ya ce walau shi ina la nahu biha amma walakinahu akhlada ila ilal ardi wattaba hawahu sai Allah ya ce fa masaluhu ka masalin kalbi da mun ga dama Allah ce da mun daga dare da shi sai dai ya karkata zuwa ga son jin daɗi na duniya wannan ija masa gaban son zuciya sai Allah ya ce misalin sa kamar misalin kare ne kare in ta hamil alaihi yalhas aw tatruku yalhas in ma yana inuwa zaka ga lallaga yake yana rana lallaga yake ka kore shi yana zaro hashi baka kore shi ba yana zaro harshe shi yasa sai Allah yake to zalika masalul qaumil ladina kaddabu bi ayatina sai ce faqasusil qasasa la'allahum yatafakkarun ka ba su ainihin wato labari ko za su yi tunani mutane su yi haƙuri ana nuna cewa lokaci yayi za mu tsaya nan a jira halka ta gaba آه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته